na mutum ba da gobe ta Allah ce hasada babbar cuta mazafin nema ba za ya kawo samu ba da gawa ka bi san nufin aure ya yi wuce mata kamar ka kudi garo na an ya yi wuce ma shi fuska yau da gobe zai zan ɗewa wani ya ta da gidaje yau haya ya koma wani ya yi haya yau hayar zai zama kyakkyawa in kare na iyaye a rayuwa kai ta ɗewa baki laki ta bar iyaye ta balbal cewa ta zanyar da mutuncin ta take aure dacewa ki tuna wata ran kare ba zai miki kallo ba da gobe ta Allah ce hasada babbar ya take gudun mai gyarawa wata tare na mijinta zuciya ta taba nutsuwa in ya samu ya kawo ba ta yi masa godewa wani ya bar matarsa ba abincin taunawa ba ya kare hankinta babu masu tarsawa haka kun yi rasarin gida yana tonawa wata kun suka waye sirrin miji ta yi bazawa ma'aura ina yini sanaja ina zuwa cirinki ta daure zani to to ba laifi nawa zan bada amma mai ke so a'a a dai kima ja ba sai an faɗi abin da za a bada ba za a fi shiga loko ai loko ai sai ko ina ai sai akai aiki muke ai bismillah ma'aurata na kira dan Allah mu ta kulawa mai kaunar annabi ba zai yi wasa da aure ba zan baka? Ai to aja ai da za a yi ciniki ai da tun daga can sai a yi. Da abin da Allah Allah ya bayar a bada kawai. Tun na baka je karkare na. Da shi kai hakuri ba yawa. Aja dubu biyu ne? Mm. Duk ni kadai. To ai yau ni balance din gaba ɗaya sai in je in huta. To Allah ya kara arziki aja. Na gode fa. Amma ba? Eh. In ba za ka damu ba me zai hana idan zan je unguwa? ka zo ka dinga ɗauka na a ba da mu. to ajiya mu da sana'ar mu ne aikin mu ne duk abin lokacin da yake da bukata sai a zo a kai ki mana to shikenan ba ni wanda kana maka ganin ta. okay to to lafiya aha bayan samun ta sai ya kira suna zan sa? Direban taxi. <laughs> Ai wannan ba suna ba ne. Ko? Suna na Muktar. Ah, kaga sunan yaya na ma kenan. A to, shi kenan. To, sannan kanwata. Duk sanda da wani abu sai a kira wani ba damuwa zan zo kai. Sai kai saving nawa. Eh, to, Hajiya, ya wani sunan zan sa? Fatima. To, Hajiya Fatima. To, Allah ya kiyaye. To, na gode. salamu alaikum malam muktar ai tun da na ji karan mota na ce to kai ne kwarai kwarai ai wanda mm. na to da ai gaskiya ne kuma dama kamar ka san dama kai nake jira ka zo ni neman samun dan hankwalta alhamdulillah to yanzu me aka dan samu mana alhamdulillah an samu ko dubu hudu da dari uku ne ko da hamsin wai daga fitar ka har kayi dubu hudu da dari uku da hamsin ai ba alhamdulillah amma ka yi sa'a gaskiya to yanzu abin da za a yi kai ma ga naka raba duka ni kaɗai alhaji ai raba maka yi ta ba komai tun da ka kawo da yawa ai dole a baka da yawa to Allah ya rufa asiri Allah ya ƙara kama na wasu to zan iya zuwa gobe kai ma na ce maka baka da matsala da to kullun ka zo zan baka mota daga safe dai zuwa rabin rana ai ba wani abu hmm? ai ba wani abu eh, ba damuwa sai Allah ya kai mu Ubangiji Allah ya kai ka lafiya ya dawo mun da kai lafiya. Amin ya rabbal alamin. Allah Ubangiji ya baka ikon ci da mu da halal. Na ji daɗin wannan addu'a ta ki. Ah, wato Khadija. Na'am. Wani abu ne ke min daɗi. Irin wannan addu'a da kike min ina matuƙar jin daɗin ta. Da a ce mataye da dama irin ki ne masu fatan mazazan su ci da su da halak da an ji daɗi da an murmure. Kai ka daina irin wannan magana. da za ka shiga gidan wasu ma'auratan ka ga irin matan irin biyayyar da suke wa majazan su, ni da za ka ce ban ma iya komai ba a wannan karan dai ban yadda ke ba ni ke na gani ban yadda akwai wata mata da tafi ki biyayya ba kuma ina gode wa Allah wannan aure nawa rahama ce a tare da ni Allah ya yi min kyauta ya yi min baiwa tsaleliya tsandareriya kuma ga kyakkyawan hali ai sai godiya ga ubangiji alhamdulillahi ala zalika to shikenan ubangiji Allah ya tsare amin Allah ya dawo da kai lafiya amin to na gode sai na dauko Khadija alaikum barka da yajiya ya jama'a alhamdulillah kuna nan a lafiya lawa na sannu kokari alhamdulillah sannu mala alhamdulillah dama nace bari mu gaisa to gaskiya wannan kuma a saka a masallaci to na mai kenan saboda kinnin dimu na man janareto da sauransu eh to mun gode mun gode Allah ya saka maka da alheri haga dai duk da ba ni karfi ne da kai ba amma Allah ya taimake ka ma iko kana son taimaka addinin Allah da masallaci domin wasu ma za su ji kiran sallah su ta'o ga masallaci saboda ka san sallah a masallaci tafi ka a kusa da gidanka shine ko da masallacin a jikin gidanka yake gara ka fito ka zo kai to Allah ya saka ma da alheri Allah ya saka ma da alheri mun gode mun gode Allah ya saka da alheri Allah ya taimaka ma kai Allah ya taimaka ma dai kya ce ma zai san da zuwa a takaice ko kin san dai ne ma na fita rana na je na sha na dawo amma ba mu ban san da zuwa ba komai kici sai na dawo ka ga malam yanzu dai me ka kama dan yin yunwa nake ji amma dai nayi magana akan abinci ko akan wulakanta abinci haka a gidan nayi magana abincin da ya kwana yayi tsami shi zan ci ciki na ya kumbura ya kamata a ringa tattali kin san yadda abincin ne yake tsada kin san ake neman abincin nan ga malam yanzu dai ba magana nake so ba kawai ka bani abin da zan ci Menene wannan? Ya mece ce masara ce mana. Masara? Me kuma za da masara? Wannan ce irin tambaya ce, me ake yi da abinci? Kullum ina ga maka ka daina kamun masara a cikin gidan nan sai lokacin da na bukaci ka kawo ta. Me zan yi da wannan? To yanzu in ban siyo abin da nake da shi ba me kike son ba Ba da kuɗin shinkafan nan. Kin san ta yi tsada. Ba ko da yaushe mutum yake da kuɗin fara da sai abincin nan ba. Baki san wace wahala nake sha in shigo da abincin nan ba. Yanzu da ka bani doya da masara ina abin haɗi. amma dai ca nake dai akwai akwai akwai mai da yaji sai ki dafa doya mu samu mu samu abin da musa a cikin masarar nan kuma a sarrafa ta gobe a san me za a dafa mai da yaji gaskiya baka yi ba rike nan bari kawo maka wuka ka fere ni kuma sai in hura ce ba ke laifi ba to yake ni kuma kwarai kuwa kin san cin ban ba kina kallo na na fita ki zan dawo <laughs> to ai ba matsala ba sai ka bayar ba kamar ya to ai ni akwai kuɗi a gurina a ina na baki kuɗi ne ba baki da kake bani fuskari ba a ci wannan wani abu ne daban wannan ke kika san ba su kare ba ni dai hakki na ne haka shari'a ta ce in ka auro mata komai karfin gidansu dole ka bata abinci saboda haka ga kudin ci ni fa ba zan karba ba idan aka yi ma baki a cikin gidan ina da abincin da za su ci har su shi. kin ga ladan nan ba sai na sanye shi ba zai yi ba yanda ta fito ba za ta koma ba bari in gaya miki magana ta gaskiya duk wata kyauta da zan je ne na kyautata annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya mafi alkhairin mutane shine wanda yake kyautata wa iyalinsa yace ni na fi ku alheri na bi na bi na bi iyalina don haka ki kyale ni sai na yi sai fa na fa kuma a matsayin na mai gida ina umarni a karɓar ɗari biyar ɗin nan lallai. Allah ya baka samun guri ka aje ni a cikin gidan ka kwanta kana bacci ina zuwa kai bacci ne da kyau Kawan irin malalaci ne duk namijin arziki yanzu fita yake je nemo abin da za a ci amma ka aje na gida ba abin da ka je ba abin da ka tara ka kwanta kana bacci ya kamata ba ki san cewa ni mutum ki abin da kike min a gidan na yayi yawa ina raga miki ne darajar fa iyayen fa ka daina ganin darajar nasu kamar duk abin da kai niyan yi allahumma ajirni fi musibati ni ce ma masifa? Ah, to ni dai ana yi addu'a. Ko ma dai waye masifa dai ni na koran ana yi addu'a Allah raba mu da masifa. Kuma zan fitan ban miki gida. Sai Sai ka je nemo wa. Ka dawo ka same ni a gidan mu. Mike. Idan na Mike, ka daɗe kana wahalar da ni Mike. Yawa sani, yawa ina gajiya. Ji lafiya kuwa? Wannan mutumin da kake gani kullum raina min hankali yake. Kuɗi nake bin sa yau ya jirga ni, gobe ya jirga ni, ya ɗebi sati ɗaya, ɗebi sati biyu ya ƙi ban wannan kuɗi. Malam, da Allah ka sa ya sake ni. Sai za ka ni, ofisar da kuma ni ba gudu da zai biya shi. Alhaji ai ka san yanayi na bashi, ga kuma halin da ake ciki yanzu. a dan yi masa afuwa in ma a hankali a hankali ne biya alfarma wannan ba wata alfarma da zan wa wannan mutumin saboda ya wahalar da ni da yawa in gaya ma wannan mutumin ya wahalar da ni alhaji don allah don annabi a yi hakuri alhaji saboda annabi a alhaji a alhaji ba a yi haka ba eh, ai a dubawa za a yi kaga duk gashi dai cikin tsoro kamar yadda ya roƙa dan allah da manzo allah to a yi haƙuri don darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai nawa ne kuɗi na a hannunka dubu ashirin ne alhaji dubu ashirin ne wannan kuɗi ka ci darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na ban ma wannan kuɗi duniya da lahira na gode alhaji ba komai alhaji gode ba komai ka ci darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai na yafe ma to alhaji ba abin da zan ce maka sai dai in ce Allah ya saka ma da alheri wannan manzan Allah kuma da ya cece shi kai ma Allah ya sa ya cece ka hmm, tun da ya ci darajar annabi Allah ya saka maka yan hmm? lamarin rayuwar ne abu sai a hankali a Ko ofisa kai kuma abun da nake so da kai mu je in sallame ka ka koma to ba matsala je gida ba wannan ya ci darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba tambaya ne to me faru abin da ina so tambaya Alhaji na dade na dade ina ina cewa ya hakuri hakuri bai hakura ba ya ce zai ko mai yasa da zai kani kotu amma kuma yanzu ka zo ka ce save the anabi in eh, yi hakuri lokaci kadai kuma ya ce hakura shi ne bin gane wannan wane ne ya hakura saboda shi abin da kake so ka sani kana tambaya ta an faɗi sunan wani an ba maka kuɗi dubu ashirin ai wanda aka faɗi sunansa aka ban ma kuɗin duk duniya alfarmarsa ake ci ita ma duniya kanta ba mu da muke cikinta ta ba alfarmarta take ci kuma saboda shi aka yi ka saboda shi aka yi saboda shi aka yi duniya da komai daga gani don haka duk wani musulmi idan ka ce masa muhammad rasulullahi to ka gama kashe masa jiki hmm? to don haka wannan sunan da na roƙe shi da shi ya gafarta maka ya yafe ma kuɗin nan shine wanda zai cece mu har a can ranar gobe kiyama inda kaji ana cewa akwai aljanna akwai wuta to don haka darajarsa muke ci a duniya kuma a lahira ma darajarsa za mu ci wani adil ya ko dadi idan an ce saboda annabi a bar maka dubu ashirin dubu ashirin a bar mu saboda annabi mala ni ma na shiga addini wannan addini na sani na ga akwai taimako da tausayin mutane a shiki saboda annabi na shiga addini wannan shi kenan <laughs> ikwa Allah Allahu akbar Allah na gode maka da muka samu garo a cikin addinin musulunci kuma kai ma ne maka farin ciki da faduwa babbar rabu to amma shi musulunci ba haka ake shiga sa baka kace na shiga hmm? yana da kofa da ake shiga akwai kalmar da zaka faɗa sannan Allah ya yarda da kai a cikin addinin musulunci idan ka shirya an faɗa maka yadda take na shirya ka shirya to ka ce a shahadu. A shahadu. Allah ilaha Allah ilaha illallahu illallahu wa ashhadu wa ashhadu anna muhammada anna muhammadu rasulullah rasulullah alhamdulillah ka zama musulmi eh ka shigo cikin musulunci kuma addini mai daɗi amma ni yanzu akwai sharuɗa ma'ana aikace aikacen da yake cikin musulunci mm-hmm. wanda zan kai ka gurin limamin kusa da gidanmu shi zai koya maka yadda za ka yi sannan kuma ka zaɓi wani suna kake so a cikin addinin musulunci a saka maka. na gode mala. Eh. Na gode, na gode, na ji daɗi. to. na ji daɗi yanzu shi ke mun shiga musulunci. Me ake yi? Baki ki haɗa ne. Na cikin fara'aya ta samu ne? Ai alhamdulillah an samu karuwa. Ai dole ne farin ciki. Ko? Wallahi. Allah mun gode maka da rabon zama fita daga cikin wannan talaucin da ake ciki. A talauci ka ba a cikin sama ake mun gode wa Allah. Faɗa mu karuwa me aka samu? To alhamdulillah dole mana ce mun samu karuwa. Hmm? Wani ne ya karɓi shahada kuma sanadiyata. Dalili na ya musalanta. Ya ba zan ji daɗi ba Allah na gode maka. Allah ya biya ka. Ikon Allah. Wato kin ɗauka kuɗi na samu shine kika so kina ta murna wato na faɗa miki ga darajar da Allah ya ɗora ni akai wadda za ta iya sanadiyar shiga ki aljanna shine kika juya wato ba ki gode wa Allah abin da yin ba. To ni yanzu daɗin da nake ji ya fi yawan miliyoyi da dare. Allah na gode da ka sa ni ne sanadiyar musulunta wannan. ga Ali Tijani gaskiya ba zan iya ba ta yaya za ku ce wai mu ƙara wa kaya farashi bayan kayan nan mu ba da dala muka siye su ba wannan a ni ni ban ga dalili ba yanda suke yanda muka tsara za mu sayar da su in mun sayar a haka za mu ciri ba. to me dalilin ƙara kuma eh na ji eh to kaga ina ji ina ji ni ba na cikin wannan kungiyar gaskiya ni ba na cikin ta ni ba zan sai da kana yanda suke haka zan sai da su magana ta gaskiya to shikenan ni gaskiya ba zan iya ba ni ba zan iya ba ba zan iya ba gaskiya ba za a dake kai da ni ba ba na cikin group din eh, ba na ciki shikenan wai me yake faruwa ne Khadija mutane ne ba su da imani ta yaya wai so suke wai lalle lalle sai an hada kai da ni an karawa kayan kayan da muka siyo farashi kuma kayan nan naga ba magana ake da dala ba ba masu da alaka da wata dala mun riga mun sai kama muna muna tare da su ga abin da muke dan me za ce sai an kara musu kuɗi gaskiya ne kada ka saki ka shiga irin wannan harkan da suke so su saka ka yanzu ma da yaya talakawa suka karki yanzu ka duba irin halin da talakawa suke ciki fa gaskiya ni ban yarda da wannan abin da aka bijiro maka ba kar ka sake ka shiga a matsantawa rayuwar talakawa don komai akan talaka yake karewa. Khadija ba abin da zai sani in shiga cikin wannan layi ki ya kamata ki san wani abu bari gaya miki ban ce miki duka ba amma majority mafi yawanci daga cikin 'yan kasuwa wannan duk layin da ake ciki su suka jefa mutane mutane ba tunani ba lissafi kawai ku tunanin ku tara dukiya ba kwa tunanin me zai je su bayan malamai na ta bayani ranar lahira kuɗin ka sai an musu fulla fulla ɗaya bayan ɗaya sai an tambaye ka akan ya kai ka same su ya kai kashe su mutane ba sa tunanin me zai je zo ka mutu ka tara uban dukiya mutane wayan ka mutu zo su didima akan su wani ma ba lallai maka adalci ba mutane ina hankali sa ke nifa wanda zai tara kuɗi da yawa ya ajiye ba na bukata fa ba na taimakon Allah ba kallon sa nake a matsayin mahaukaci ta yaya mutum zai tara abin da ba zai more shi ba ka tara kuɗi ka ajiye su ka tafi ka bari irfin asiri bai shaka ba yanzu ni da ke ba mu samu nutsuwa ba sosai ba da yawa daga cikin masu kuɗin musan fiye wadata me ake nema ne me za ka yi da kuɗin da suka wuce ka ci ka sha ka kula da addinin ka ka kula da haƙoƙin da suke kan ka sauke su bayan wannan me za ka yi da kuɗi to amma shikenan sai a zo a rika jijjibge kuɗaɗe kai wannan kai wannan haɗama ta yawa mutane suna jefa kansu cikin halaka me za ka yi da dukiya ta haram kullum fatana? Allah subhanahu wataala ya tsarkake min nema na i na halali na nake nema kamar yadda kullum ke min addu'a na samu halak na sauke nauyin da Allah ya dora min naki iyaye makota yan uwa da sauransu wannan shine a gabana bayan wannan me zaka da kuɗi gaskiya ne ni dai na san halinka kuma na san kai mai gaskiya ne to ina fatan ka zauna akan turbar gaskiyarka kada wani rudin duniya ya zo ya sa ka ka shiga irin wannan rayuwar da aka bijiro maka da shi mu mu rufa wa kanmu asiri mu rufa wasu ma ubangiji Allah ya taimake mu ai insha Allah yanda na taso wannan dalilin insha Allah zai canja ba me nake nema me ya rage ka ci kin ga da wanda ya ce da kaza shinkafa da kwai da salad da kaza ya koshi da wanda ya ci wake da shinkafa da gurji <laughs> ya ci isha ruwa duk sun koshi to ni alhamdulillah ala zalika na samu koshi kuma kema ma kowa ya ganki bulbul ya san cewa baki da matsala a to to Allah ya taimaka amin ya rabbal alamin kawo shayin nan ya bararau to yau kuma an dan samu fa akasi dan yanzu nan wani aboki na ya ban nan ko minti biyu bai bari da barin nan ba na bashi motar so kuma ba yadda zan yi ne shi yasa na ɗauki motar nan na bashi saboda ya faɗa min wasu 'yan matsalolinsa da yake ciki to bashi motar shine solution gaskiya shi yasa na ce ga motar nan yayi aiki yau da gobe shikenan to to ai ba komai ya labe, ka san shi rabo a Allah ne yake bada Allah ya kaddara cewa babu rabon ne aiki da mota yau ne eh, babu dama Allah ya dama da shi lafiya ba komai ni zan wuce a to ai ba a haka ba ina zuwa wannan in ya so a yi cefa ne kafin zuwa jiba kuma alhaji to Allah ya saka ma da alheri Allah ya biya ka yanzu banda a banka muktar idan ban taimaki dan uwana musulmi ba zan taimaka ai gaskiya kana da kokari sai dai in ce Allah ya karbar zumunci wallahi naji ji daɗi sosai sai na zo dan Allah ya nuna mana amin na gode na gode ba a gaida mutan insha Allah Assalamu alaikum عليكم السلام Ina Sadiya. Na'am, ina kwana. Lafiya kalau. gajiya. Ya gajiya? Ba gajiya wallahi. Ta Allah zuwa ne. Ya na ganki kamar kina cikin wani hali. Wallahi daman ke dai bari kawai rayuwar ce sai a hankali. Wallahi zuwa ne na kawo miki kwana don Allah ki zuba mu abinci idan ki don wallahi mu da abinci tun jiya da daddare. Sadiya ya kuma haka ta faru muna makotaka. ki kasa zuwa ki sanar min ko dan wani abu ayi a kai ai ke san mai gidan na ne sai a hankali shi ya ce bai dogara da kowa ba da Allah ya dogara to ai kowa ma da Allah ya dogara amma da kin yi bayani ai da ko dan wani abu ne an yi akai to shikenan ba komai kai sadiya to shikenan kawo insha Allah na gama zan bayar a kawo miki to shikenan nagode nagode ga gida sadiya mm, gida za a ce yana cikin wannan hali ina makocinsa bai sanar da ni ba to ai me bi ka san wasu me bi kunya yake ji ya zo ya same ka yi maka bayani ko kuma dai wasu suna da zarfin ciki irin wannan abun wallahi to amma Khadija wannan maganar ai ba ta haka bace makocina ne fa hakki ne nauyi ne a kaina ya kamata in sauke shi ya zan ce da Allah subhanahu wataala ranar gobe kiyama a ce ga makocina yana cikin wannan halin ko ban sauke nauyin da yake kaina ba ni ma magana da ta zo ta gaya mu abin yana damuna a ce mu muna ce muna ƙoshi kuma maƙotanmu suna kwana da yunwa ta te mun fa kwanan su ɗaya ba su ci abinci ba to ai ne akwai tashin hankali ba a ciki ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam cewa suka yi basu gushe ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya musu haƙƙin makoci akan makocinsa sai da suka zaci cewa zai ce da su idan makoci ya rasu makoci zai ci gadansa to ni in yayi da wannan kenan a ce yau ke ki ci kaza ki sha ice cream duk wani abu a baki ki ci ki koshi a cikin gidan nan ni gani ban da matsala kuma a ce makoci na ya rasa abincin da zai kai bakinsa ina zan samu nutsuwa magana ta gaskiya hankali na idan yayi dubu ya tashi na sani to yanzu menene abin yi gaskiya ni fa ban ji daɗi ba magana ta gaskiya a yi haƙuri wato abin da yake faruwa domin dan Allah ya jarabe ni a cikin wannan hali da nake wanda da ba haka nake ba idan na tashi na tafi na je ina gaya wa al'umma kamar na kai ƙara Allah ne kuma kaga bai dace ba layin da jashi Haruna yanzu ni ne al'umma ni fa dan uwanka ne gaskiya ne ina makocinka ga katanga ga katanga ka riga magana al'umma yanzu dan ka gaya min matsalarka sai zama laifi waye fi kusa da kai in ba ni ba idan ni na shiga halin da ka shiga ciki ba wanda zan shawara da shi dole gidanka zan zo har ciki zan shiga kuma sai ka bani dan haƙƙi ne gaskiya na yi kuskure a yi haƙuri na jashi kuma na gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara buɗe ga wannan kai haba alayin bayan wannan hada wata wahala me yasa kake ka dina maka ba na jin daɗi idan wani abu ya faru da kai ba za ka iya tashi ka je can gida ka je gaba ba wanda kake da shi a duniya sama da ni na fi dan uwa a gurin ka ni ne a kusa da kai ka dauke ni muna son mu ba zai zo ba bakar munafuka dama ke ce ki hana miji na mun hidima ko to ba zai zo ba kin ga baiwar Allah na Allah ki hakuri ni customer ta ce ya saba zuwa dauke ne kani unguwa na biya shi ba abin da kike tunani ba bane customer ƙarya kike munafuka waye baki dama ki daukar mu waya har ke mutane ihu baki aka buga waya baki san wanda ya buga min waya ba ki fara mutane fada ba ni wata. kuma sai ka faɗa min kowace ce wannan ta kirawo ka to wannan da ta gani customer ta ce ba wani bane na kan kai ta unguwa duk inda za ta yi waya ta faɗa min kuma alheri take mu sosai dama haka zaka ce mace amana kawai wallahi ne dai ban san wace irin mace ke wallahi amma Allah shirya suna da ɗabbanin wulata ba na ba mu zaki hajiya da Allah ki yi haƙuri akan abin da ya faru wallahi ban ji daɗin abin da ya faru ba haba ai ba komai na san halin mu da mata in kishin ya motsa sai a hankali gaskiya ne ajiya to amma dai akwai rashin hankali tunda ba a san wane ne ya kira ba ni dai ina ƙara baki haƙuri ai dai haƙurin da Ka kaga dan Allah mu bar batun da ni dai ban ɗauke shi da wani manufa ba nagode hajiya Allah ƙara haƙuri nagode sosai ko mutar na tambaye ka ma. Eh ina sauraron ki ajiya. Wai baka yi karatun boko bane? Ai ajiya karatu ai sai na kure shi. Ai na yi karatu sosai. Yanzu haka digiri ne ne ajiya. To amma me ya hana ka yin aikin gwamnati? Yanayi na na na rayuwa ajiya. Kin san ayyukan shi ma in ba wani ne da kai ba sai ya gagara ka samu abin da za yi. Yanzu abin da nake so da kai gobe idan Allah ya kai mu. Ka kai min takardunka insha Allah za ka samu aiki. Allah ya insha Allahu za ka samu aiki to alhamdulillah Allah ya tabbatar hajiya Allah ya saka miki shaɗi ga kika kai sallah na samu abin da zan yi ai hajiya ba karamin al'amari bane wannan Allah zai baki lada amin amin na gode hajiya thank you kai mana ubangiji Allah ya kara buɗi da haskensa amin sadiya menene abin dan Allah dan annabi ki ne kuka wannan ba komai bane ba sadiya kar ki damu ai dole ne kuka abin da dan uwanka bai maka ba gashi makocinka yayi maka ai haka rayuwar take dama ba rai sai ya rufa maka asiri dan uwanka bai rufa maka ba <laughs> karki damu ubangiji Allah kuma ya azurta ku dan arzikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama na gode fa Allah ya saka da alkhairi to shikenan ki gashe da gida ni ma insha Allah an jima da daddare zan zo har gida ni ma ba bari koma ciki ki gashe da gida ba matsala ki jira ni <laughs> sadiya manya <laughs> shi yake magana me haka miki to ni cikin farin ciki nake wallahi ina cikin jin daɗin rayuwa akwai abin alheri ya same ni dole kai farin ciki tun da wacce ka ajiye ojijiya ta kira ka anan ka fita da zumuɗi ka ji ka same ta ai dole ka kasance cikin farin ciki tun daga jihar yau ah, to mutumin da zai taimake ka wani abu ne dan ka je wurin shi in ɗauke ta a mota ta biya ni kuɗi sannan yarinyar nan ta ce in ka takardu na karanta ta nema min aiki ki ce ba zan yi murna ba takardun aiki eh mana za ta nema maka aiki in ta nema maka aiki kai kuma sai nan gaba ka nema mata aiki ko sai ka auro ta ko ta wannan ana faɗa miki cewar wanda ya fi ka zai taimake ka wani abu ne amin wa alaikar salam kai fitar Allah me kawaka ka cikin gidan nan akan me to za ki kore shi kin san me kashi kai zo menene ko a bar shinkafa gungun biyu wanki kuma Dan ai mu nan ba mu sai da komai. Ka ji yaro? Ina jin ba nan ba ne makota ne. Ana sayarwa mana kullum ina zuwa mu siya. Kai, ka wuce ka fita ba a sayarwa. Dakata mana. Ai yaro baya ƙarya. Ya za ki ce masa ba nan ba ne ya ce kullum sai ya zo makawo ne shi. Kai, kana zuwa ka sai abinci a nan? Ana sayarwa mana kullum ina zuwa mu siya. To kai hakuri yau babu ya ƙare. Hmm, ka ce babu a ce wai a ce wai gida wai ba nan gidan bane yaro ya ce kullum yana zuwa gida a ce ba shi bane ni dai a tunanina aure ba wani abu ne illa zamantakewar taimakon juna me ke na samu kuma me nake so an kashin gida abu fa nake ban taba dauko buhuna kaya miki nan ba ba zagin da ba baki min akan abinci amma kuma a ce har yanzu a hakan sai an dawo abinci an saida a wannan rashin imani haba i'm disappointed that <laughs> dan Allah ka yi na san nayi ba daidai ba ka yafe mu haka kuke ku cuci mutum ku ce ya haƙuri hmm? yan tsakani da Allah ko ni ma ba ke ba min adalci ba tunda ta yarda wani kallo zan miki na kima a cikin gidan nan a ce kina auna gwangwanin abinci kina saidawa wani irin cin mutunci ne bana fuskanta a game da a gurinki hmm? amma a ce da rashin imani a auna abinci na da na cikin leda ba na buhu ba a je a saida kullun zagi ta gaba ta baya ba wanda ba kya faɗa ni fita nake ina nema amma ke kuma ɗiba ke kina saidawa to ban yin nan da kike cewa kullun kina cewa ban ba ke ce ba ba wallahi yanzu wani irin hukunci ma zan miki akan wannan abu Hmm? na rashin imani ne wannan ai daidai yake da ki ɗauka ki bar maman mutu auno abinci ba abu ba a leda amma ki diba ki saida kuma an zo a ce min babu ka a zage na a ci mutunci na an taɓa yin haka <sighs> dan Allah ka haƙuri duk hukuncin da za ka mu na yadda ka mu amma kada ka rabu da ni ina son ka wallahi ku yi wa mutum abu ku zo ku sa ido ku ku abin tausayi ne ba dan duk darajar wannan tsofaffin ba da kullum na faɗa ya ce ma in daina ganin ma darajar ta su, to ni ina da hankali da su din ne suke zan da ke a gidan nan ba dan haka ba wallahi da tunan an daɗe da kwashe yan kallo ko dai ke ko ni sai an zaɓi da hmm? da yake cewa ba ki son rabu da ki kina sona ne duk wanda yake son ka ba zai maka wannan babban bala'in ba abinci kuma ana ɗiba ana fidda shi wannan ai ba soyayya ba ce kuma ki ce kina sona da amma so ke rabu <laughs> wallahi duk abin da kaga ina maka son zuciya ne da kawa zuci da hagen wasu dan Allah dan annabi dan alfarmin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar aikin gafara idan ka kuma samu da laifin irin wannan duk hukunci da zaka dauka ka dauka ba zan yi kuka da kai ba ko da rabuwa za ka yi da ni amma yanzu kamar aikin gafara ni masifa kenan ku cuci mutum ku ba shi amuri yanzu kina ta Allah da manzan Allah to manzan Allah ya kwace ki na kyale ki darajar manzan Allah tunda kowa daraja sai ke ci amma bana fatan in ƙara samun ki da laifi irin wannan a cikin gidan nan ko me za ki min kin ga na dauka ban taba daga miki murya ba amma da rashin imani na auno abinci a leda kuma a ɗiba a saida ai da rashin imani a cikin lamarin Allah Yaya, hmm? yau me za ka cin ɗora to ni dan ba ne nake tana da abin da zan ci ba doya za ki ɗauko an fere yanzu in ɗora ai ba aikin ka in doya za ka ci ba aiki na bane nake zama an fere da kai in je in ɗora ka bar tuna baya dana tuna baya wata shahara ne ina ganin bana ina Allah yarda zakata haruna zambawa dan samu fitar wannan kangin shi ma samu kuma kasuwancinsa amma gaskiya ka yi zurfin tunani kuma na ji daɗin wannan shawaran da ka yanki abin yana ta ɗan yin yawo kin ga Allah ya taimaka Allah albarkaci abin su kiga shi ma an samu amurwari tunda shi ne kusanci na kin ga idan yana cikin damuwa ai ba za samu nutsuwa ba sannan kima ina so ki faɗi menene buƙatar ki domin in saka ki a cikin jadawalin abubuwan da ya kamata na yi eh, samu kima in gama da na naki tukunna a'a aini ba abin da nake so ka ban to me kuma zaka bani ka bani abinci mai kyau <laughs> gashi ina makwanci mai kyau ga sutura mai kyau kuma <laughs> a ni na gode wai ke in an zira miki ido ba za ki tambaya ba kuma an ce ki faɗa kin iki bayani yaya haka ki dinga abin nan mana ni fa sai in ji bana jin daɗi idan kina kin faɗar abin da kike so to yanzu dai tunda haka ka ci a cikin abin da zaka bani ka sai kayan abinci ka raba wa marayu da gajiyayyu <laughs> da mu dai Allah ya rufa mana asiri to Allah ya albarka na ji daɗin haka zuciya ta yi kyau Allah ubangiji ya saki dore haka kuma har ƙarshen rayuwa Allah da barka shi na gode da addu'arka ko da yaushe ina jin daɗin addu'ar da kake ne a kyautatawa kike ya kamata ke ma a saka miki da abin da kike kyautata ko ba ka gura <laughs> wai kuwa har mun tambaye ka ID card ɗinka na na kasuwa wani suna ne ne sunan nan dai da ka sani haruna tijjani zarewa <laughs> ai shi ne kai <laughs> shi ban manta shi ne kai shi ne akai to alhamdulillah ga shi to sai ka abuna wannan fa alayin da shi miliyan ɗaya nake gani na waye zakka ce na fitar eh, to sai na ce waran baka gaba daya ba kai ka je ka samu kai ma ka koma kasuwa ci gaba da kasuwanci miliyan ɗaya nawa insha Allah alhamdulillah Allah na gode ma Allah ya da haka ake samun makoci irin ka da zai tana da makoci ya tausaya mishi wallahi a duniyan nan da ba a shiga wahala ba ba a shiga tsanani ba a fatan mu dai Allah Ubangiji ya sa mana a mizani ya karba fatan dai Allah ya sami da ikhlasi Allah ya duba abin da aka yi kuma babban burina Allah albarkaci abin da kai ɗin ka samu a yanzu hmm. a samu damar juyawar da har Allah zai sa kai ma baɗi ka fitar da zaka duk da dai zakan miliyan ɗaya ba ne niyyar da dubu ashirin da biyar ce to gida arba'in za a raba in ta zauna lafiya ko kaga abin daɗi kenan <laughs> to Allah ya sa mu dace to ni zan shiga gida kai da Allah ji ka kai da miliyan daya Allah ya sa mu Allah ya shi na gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka miliyan daya to yanzu a rayuwa da haka ake samun makoci makoci a rayuwa da za a shiga masifa za a shiga talauci Allah Allah na gode ma wannan abin da wannan bawan Allah ya mun Allah abin da ya mun Allah ka ci gaba da rufa mai asiri kana buɗa mai miliyan ɗaya ba za shiga gida ta ji labari miliyan ɗaya ta sauka sai a faɗanta a waiwana a alhamdulillah albashir da maki goro farikar ko yana ina goro to kuɗi da na ce maki za a fara ba ma a ofis har na je na saya mana gida ah, alhamdulillah Allah mun gode maka ba abin da zan cewa matan nan sai dai godiya Allah ya saka mata da gidan aljanna to to kin ga rayuwa kenan kin ga rayuwa yadda ta kasance yau gashi mun mallaki gida namu na kanmu duk shekara da ƙyar ana kwakwakwa za a biya kuɗin haya hmm? wannan yarinya zan daina mata addu'a ne hamba duniya ai ba kai kaɗai ba ni ma nan kullun sai na mata addu'a tun daga lokacin da ka samu aiki ta mun waya ta faɗa min cewar an sa aurenta wata biyu mai zuwa wanda za ta aura aiko sai tafi to Allah ya da shi an sa bikin Allah ya sanya alheri yanzu mai kamata mata na gudumawa a to ai ai wannan ni na bar komai a hannunki ke ce mace ke kika san me ake yin gudunmawa ke kika san menene ya kamata a yi mata amma dai kin san tuwon girma an ce me salama duk wani wata kwalliyarki da wata ki, darajar ta take ce kin sani ko to don haka ki tunanin tangible abu da za a yi mata wanda za a tabbatar wannan an yi gudunmawa ba damuwa wannan abu ne mai sauki mu je kai wanka ka ci abinci kafin na gama wannan magana nan kai ruwan da ya kusa karewa, insha Allah don gidan da na siya da shaya. Alhamdulillah. Ah, ba nan ji masu siyan shinkafa na magana ba. Kai je wallahi mita ta ma yawa. Ah, to ana ɗauka yau an aunar da yawa. Eh? Allah man shawo. a man kabiru a rayuwata bayan na gode ma Allah maɗaukakin sarki wanda ya mun ni'ima ya mun komai a rayuwa ba zan manta da abin da makocina ya mun ba na fada cikin iftila'i ina cikin wani hali shi ne ya tsamo ni daga cikin halin da nake ciki har Allah ya kasantar da ni a yanda nake ciki yanzu wato man kabir hakan ce ta sa ungo wannan kai ma naka ne na fitar da zakka ne a cikin rufin asirin da Allah ya mun na kasa mantawa da irin abin da kai mun a baya na taimako na da kai to yau kuma an dan samu fa akasi dan yanzu nan wani aboki na ya ban nan ko minti biyu bai bari da barin nan ba na bashi motar so kuma ba yadda zan yi ne shi yasa na ɗauki motar nan na bashi saboda ya faɗa min wasu 'yan matsalolinsa da yake ciki to bashi motar shine solution gaskiya shi yasa na ce ga motar nan yayi aiki yau da gobe shikenan to to ai ba komai ya labai ka san shi rabo a Allah ne yake bada Allah ya kaddara cewa babu rabon ne aiki da mota yau ne eh, babu dama Allah ya dama da shi lafiya ba komai ni zan wuce a to ai ba ai haka ba ina zuwa wannan in ya so a yi cefa ne kafin zuwa jiba kuma alhaji to Allah ya saka ma da alheri Allah ya biya ka banda abin ka muktar idan ban taimaki dan uwana musulmi ba zan taimaka ai gaskiya kana da kokari sai dai in ce Allah ya karbar zumunci wallahi na ji daɗi sosai sai na zo dan Allah ya nuna mana amin hakan ce ta sa kai ma na baka wannan Allah ya samu abin albarka kai ma ka ja jari Allah ya rufa ma asiri Allah ya buɗa ka Allah ya sawa abin albarka ita rayuwa halin duk da ake ciki jarabta ce daga ubangiji sai ya so ya ga dama yake fitar da bawa a baya a halin da na shiga kai nake zuwa gunka nake tambaye ka aran motar ka taxi nake karba nake zagawa gari ina neman abinci to yau Allah ya mun ni'ima ya fitar da ni daga wannan ya zan manta da irin wancan abin da kai mun a baya sai dai ma godiya Allah ya saka da alkhairi kai ma Allah ya sa wannan abun da na baka albarka wannan shine ma ka gani gaskiya alhamdulillah na gode kware da gaskiya naira dubu ɗari biyu a marar nan Allah ya saka da alkhairi eh, gaskiya ne ya alkhairi kala alkhairi tun anan gidan duniya tabbas wannan haka yake to Allah ya kara wa annabi tsira da shi Allah Allah ya sama ga da duniya lafiya Allah ya tsira yau nagode kwarai da nagode nagode kwarai da gaske sai mun sai na jika nagode a yanzu zuwa zan da ciro su kawai eh, Wani kura miki bayanai. Wani dai Allah ya yi aure mara marko ah, insha Allah rabi idan Allah ya kai mu gobe na san zaki shirya za mu je immigration office za a ranga da miki fasgo in ji tsofaffi ma'ana dai za a miki passport eh, insha Allah gobe za mu saki fara tare da ki <laughs> gaskiya na ji daɗi wallahi sosai <laughs> a yana zaci wannan wannan karamacin zaki a ah, ni ba komai ni kawai ka je ka siyo shinkafa a raba ma bukata ba ka ta ba kai dan Allah kuma dai ai ban taba zuwa ba wallahi da na taba zuwa ta zan yi ai hakan to kaga ai zan so in je in sauke fadali ni ma zan ji daɗi <laughs> na yadda nan da nake har yanzu na naka kuma hakan tunda aikin haji sau ɗaya shine farilla eh, idan mutum ya je yi to daga baya sai ya bi shi da umara da cikin taɓa yi ɗinkin gada sai a bari sai a ci gaba da taimakawa goron mutane to amma tunda farilla ne yana daga cikin jigajigai a cikin shika-shikan musulunci ko ba haka ba wannan guda biyar aikin haji yana ciki kuma aka ce liman nista da ilahi sabila to kuma Allah ya bada iko insha Allah akwai guzuri <laughs> Allah ya samu dace bari fita to a dawo lafiya karki ki manta gudun kurna tubani zai mu to lallai Allah ba zan yi tubani ba kawai ce ka ce wani dan kauye ba ki tubanin ba ba zan yi to me zaki ai ni na san abin da zan ba karfa ki da marmala min abin na nafa sai ba dan wake <laughs> ita wani iyaye ta yi balbal cewa ta ziyar da mutuncinta ta ki aure dacewa ki tuna wata ran kokare ba zai miki kallo ba da gobe ta Allah ce hasada babbar cuta mazafin nema ba za ya kawo samu ba ya koya gashi yau yana yin koyarwa mai girman kan shi yake zuciya ta taba nutsuwa in ya samu ya kawo ba ta yi masa godewa wani ya bar matarsa ba abincin taunawa ba ya kare haƙƙin ta babu masu tarsawa haka kun yi sirrin gida yana tonawa wata kun suka waye sirrin miji ta ta bazawa ma'aurata na kira don Allah mai ta kulawa mai kaunar annoba zai yi wasa da aure ba ce hasada gobe